turkaci wani sabon kalubalen ya tunkaro kuma jamhuriyar Nijar musamman masu da suka kifar da gwamnatin wato Muhammad bazum sun sake shiga wani yanayi wanda za a iya haɗaɗɗiyar kungiyar tarayyar turai ita ma da yanzu haka ta yi waje da shugaban wato da kasar ta Nijar daga cikin jerin wato kasashen da ke zama memba a wannan wurin kuma kowace kasa na da kujera ta dindindin kuma ta musamman ma'ana a wannan kungiya sai dai kuma taron da kungiyar tarayyar turan ta gabatar ya tabbatar da yin waje da kasar Nijar sakamakon kifar da gwamnatin Muhammad bazum ana dai tsammanin cewa kuma ba a saka ranar da za a dawo da kasar ta Nijar ba har sai ta dawo turbar demokuraɗiyya ma'ana a cewar wato shugabannin wato kungiyar tarayyar turai wato EU. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da haka sannu mu sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyo a wannan tasha ta mai albarka idan yanzu kuma fara ziyartar muku daure ku yi mana alamar subscribe ku danna alamar karara ku taba mu bidiyon namu alamar like hakan na kara mana kwarin gwiwa don kawo muku labarai da dumi su da kuma sharhi kan al'amuran yau da kullum musamman abubuwan da ke faruwa Afirka da Najeriya da ma masana'antar ganewar yanzu haka dai halin da ake ciki shine na sake sabon takunkumi da aka kakaba ma kasar Nijar da kuma cire ta wato daga kan waccan kujera da take kanta wato ta cikin kungiyar tarayyar AU wato wacce za a iya cewa a wata kungiya ce mai matukar muhimmanci da kasashen duniya a da dama suke shiga wanda yanzu haka za a iya cewa halin da Nijar din take ciki wato ba abu ne mai daɗi ba sakamakon abin da ya samu Nijar din ya saka wato an ƙara cire ita ma Nijar din daga cikin wannan jeri kuma kasar na ta matukar taimaka ma kasashen afirka musamman ma kasashen da ba su da karfin arziki sosai za a iya cewa duk wacce take cikin wannan kungiya takan samu wani taimako da agajin gaggawa sai dai kuma sakamakon wannan juyin mulki da wato sojojin suka kifar da muhammad bazum za a iya cewa tun daga wannan lokaci kasashen duniya ke ci gaba da kyamata su sai baya ga za a iya cewa kasar wato a rasha da kuma rusiya da kuma kasar wato koriya ta arewa da basu amince wato a farmaki nijar ba wanda za a iya cewa a nan bangaren nijar ta samu goyon baya baya sai dai duk da wancan goyon baya da waɗancan kasashen ke bawa sojojin na Nijar da alamar cewa wato suna kokarin ganin cewa ita kanta Nijar din dole ta dawo turbar demokuraɗiyya ma'ana a tabbatar da cewa an dawo da shugaba Muhammad Bazoum sai dai a bangaren sojojin kuma su har yanzu ba saka ranar da za su mika wannan mulki ba a cewar su dai sai nan da shekaru uku ma'ana sai sun gabatar da gwamnati ta tsawon shekara uku suna tunanin sun daidaita dukkan al'amuran da wato suke tsammanin cewa sun dagule yanzu dai babban abin da ya kara wato jefa kasar ta Nijar shine manya-manyan takunkuman kasashen duniya da kuma kungiyar ECOWAS ta jagoranta aka kakaba musu musamman ma yanzu za a iya cewa a takunkumin da wato ECOWAS din ta saka da kuma rufe bodojin Najeriya daga kowane bangare wanda ya shafi shigowa Nijar ko shiga ko fita za a iya cewa Najeriya ta rufe bodar ta tsakaninta da Nijar kuma wannan shi ya ƙara ta'azzara tsadar kayan abinci da kuma wato halin haula idan talakawa da dama suka shiga a wannan fanni mutane dai na ganin cewa ya kamata sojojin su duba a su tabbatar da cewa a sun kawo karshen wannan a kifar da gwamnati da suka yi a dawo turbar demokuraɗiyya din ko kuma dai a yi wani abu mai yiwuwa wanda zai tabbatar da cewa an samu maslaha sakon kenan